baka eh, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin musa bai umair da ke nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a yau talata sha biyu ga watan eh, sha'ban sha biyu ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin al'adab al-mufrad wallafar al'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahma. Wannan shi ne darasinmu na tamanin da shida a karatun wannan littafi muna na da 87 ko a karatun wannan littafi man tsaya a babin da malam ya kira babu husnul khuluq idza faqihu babin da ke magana akan kyawawan hali ga mutane in sun samu ilimi wadda ke nuna falala ne akan falala mun karanta hadisai hudu a wannan babin za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora mun karanta hadisai hudu ko biyar hadisai biyar in za mu ɗaura daga hadisi na ɗari biyu da tamanin da tara malam yana cewa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأنا حديثي من أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام من الشوام tadruna ma aktsaru ma yudkhilu an-nar kun san abinda yafi shigar da mutane wuta qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su suka fi sani Kala sai annabi ya ce musu al-ajwafani hujoji guda biyu na farko shine al-farj wato gaban mutum ai huji ko hmm? na mace ko namiji duk hmm? abinda ya kira ajwa don abinda ke da huji a tsakiyarsa shine ajwa to waɗannan masu hujin guda biyu su ne suka fi shigar da mutane wuta da farji da kuma baki na haka ba shi ma yake ba ga huji hmm, tsakiya a buɗe ko waɗannan abubuwa guda biyu masu tsakiya a buɗe su ne waɗanda suka fi shigar da mutane wuta ya ce kuma kun san abin da suka fi shigar da mutane aljanna wa aksaru ma aljanna zai ce shine taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyawawan hali waɗannan su ne abubuwa guda biyu da suka fi shigar da mutane aljanna wani hadisin shi ma kwadaitarwa ne bisa riƙo da kyawawan ɗabi'u a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin sabubba na halaka a lahira da kuma sabubba na tsira a lahira waɗanda kowanne suna da yawa amma sabubban da suka fi halaka mutane a lahira da wanda suka fi tsirar da mutane a lahira su ne wanda annaba alaihi salatu wasalam ya faɗa a wannan hadisi to sabubban dai na halaka su ne farji da baki dangane da wannan dangane da baki Allah madaukakin sarki ma ya faɗi wannan a wurare da dama cewa alsina ɗin mutane wato harshensu hmm, su za su kai su izuwa halaka a lahira annawa alaihissalatu wassalam ya faɗa wa hal yakubbun nas ala manakirihim fi an-nar ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ko ai babu abin da fi kifin mutane a wato ainihin karan hancinsu zuwa wuta sama da abin da harsunan suke girba sama da magana haka na annabi salatu wassalam na cewa rubba kalimatin ya yaquluha أحدكم لا يلقي لها بالا قل بكلمة من سخط الله يقولها لا يلقي بها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا so da yawa mutum zai faɗi magana na Allah da za ta kai shi zuwa fushi bai damu ba yana faɗe ta a matsayin wasa ko a matsayin izgili ko a matsayin yana ganin ya isa yana da ‘yanci ne ya faɗa amma abu ne wanda zai zanyo musu fashin Allah madaukakin sarki amma ya yi bar a dalilin wannan kalma din ko wannan kalmar za ta jefa shi a wutar jahannama nisar na shekara saba'in daga farkon ramin zuwa inda wannan kalmar za ta kashi sai an yi shekara saba'in saba'in na karisa kun gaba ko ba wannan yana nuna mana hadari na wato ainihin harshe yasa annabi alayhi salatu wasallam ya ce in ba za in zaka fada ka fadi alheri in ba zaka fadi alheri ba to kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut Allah madaukin sarki yana cewa dangane da waɗanda suka yi kazafi masai da Aisha radiyallahu anha istalaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allah 'azim ishi kutuna yayin da talaqqawnahu bi alsinatikum kuna karɓansa da harussanku na jin man taɓa bayanin balagar da ke cikin wannan aya ɗin ai ba kana jin magana ne da harshenka ba ko kana jin magana ne da kunnenka amma Allah ya amfani da wannan usuluban saboda saurin yadda suka yada zancen kai ka ce a harshe aka zuba musu magana ɗin mana hmm? yana shiga kunnin bai gama zauna ba sun mayar da shi harshe sun fara yada wata ƙolo na biya fahikun malai talakun bihi ilm kun kuna zanta da bakunanku irin abin nan da baku da ilimi a kai hmm? kuma wa tahsabunahu hayyanan kun dauki haka dan abu ne mai sauƙi, sauki amma wa huwa Allah azim wurin Allah abu ne mai nauyi mai girman gaske kai kai mummunan zance madan uwanka baka sani kafin nan Allah madaukakin sarki yana cewa in ma ka ji ne ka ji wani ne yayi mummunan zance dangane da wani dan uwa mummuni to ai ga abin da ya dace laula idh sami'tumuhu qultum laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha me yasa lokacin da kuka ji haka ai da yadda lokacin da ka ji wanda ka sani mutumin kirki aka yi masa mummunan zance aka yi masa kazafe, da sai ka kyautata mummune sai ku kyautata zato mu junanku sai ku ce kai wannan ƙarya ne mabayi ba haka muka san wane ba ba kai ma an faɗa kai ma ka ci gaba da faɗa ba ko ka ci a ah, ka ji ko abin da ake faɗa akan wane shiwa abu talhat al-amsari ya shiga gida sai matansa ta ce ka ji ko abin da ake faɗa dangane da sai da aisha radiyallahu anha sai ya ce ke za ki yi wannan abin da aka ce da ake faɗan ta ce aina ita ba za ta yi ce to ai aisha ta fi in ko ke ba za ki yi wannan ba to ai bai dace ki kawo a ranki ma cewa aisha za ta yi ba shi ne Allah ya saukar da wannan ayar ciki yana gaskata wannan abin da ya dace mummuni ya yi kenan in ya ji mummuna in ka ji wani ma ya faɗa ba ba kai kuma ka faɗa ba to Allah bai tsaya a nan ba ba wai ka yi ka kyauta zato kawai ba a ka kare ɗan uwanka ka gaya wanda ya kawo shirin a kansa ka ce ƙariya kake laula istami'tu wa laula istami'tumu قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم me sa lokacin da kuka ji ba ku ce ba tsarki ya tabbata ga Allah Hmm? kace subhanallah ba zai yi mu kunna bakin mu cikin irin wannan magana ba wannan kawai ƙarya ne kirkira ne kawai a bayyane to yawanci mutane ba sa iya kame su. to wannan rashin kame baki din shi yakan halakar da mutane da baki ake yin shirka hmm? mafi yawanci da baki ake yin kafirci mafiya yawanci da baki ake haɗa wuri ake yin annamimanci haka ne ko haka ba da baki ake yin ƙarya so da dama ana shirya ha'inci ne da baki to ka duba ka ga abubuwan da baki yake iya yi to yana iya kai ka izuwa ga halaka so baki dai silahun ne ko harshe silahun ne zuwa haddai makami ne mai kaifi biyu in kai amfani da shi ta hanyar halaka ya fi saurin halakarwa in kai amfani da shi ta hanyar alkhairi to kuma zai tsirar da kai zai mai zai tsirar da kai annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al wa inna albirra birra yahdi ila al ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يشيء إنا هورنكو دكوريك قسكيا a gaskiya ana yin shi da abubuwa amma mafi bayyana abin da ake gaskiya da shi shi ne mai zance ko in za ka faɗa faɗi gaskiya to annaba alisalar zance ina horonku da yin riko da gaskiya don mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana wato ƙirda yin gaskiya wato yana dagewa na ya ɗabi'antu da gaskiya in mutum ya ci gaba yana yin haka to Allah har zai yi rubuta shi a matsayin mai gaskiya yace gaskiya yana shiryarwa zuwa ga hanyoyin ɗa'a, kuma waɗannan hanyoyin suna kaiwa zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana ƙoƙarin zanto mai gaskiya har sai Allah ya sa ya cimma burinsa na ya rubuta shi ya zanto mai gaskiya sannan yace ka shegin ku da ƙarya saboda ƙarya na jan mutum izuwa ga fajirci kuma fajirci na jan mutum izuwa ga wuta mutum ba zai ba gushe ba yana wa kansa training da drilling akan ƙarya duk wanda ya dau hanyar wannan to shi ma hudu hudul usra za a kyale shi a yi masa talala har a rubuta shi a matsayin makaryaci a gaban Allah madaukakin sarki ma'anar maganar gaskiya hanya ce ta aljanna ƙarya hanya ce ta wuta dukansu kuma da baki ake yin su ko ake yin su shi yasa baki yana daga cikin mafi hanyoyi na shigar da mutane wuta don haka dole ne musulmi ya kame bakinsa haka annabi ya cewa sahabinsa ko ya ce kuffa alaika lisanak ya ce ka kame bakinka wato in za ka faɗa yi ƙoƙarin yin adalci cikin zance shi ne wa iza kultum fa'adilu ka yi dai ka faɗi daidai kada ka yi zalunci cikin zance kada ka yi ha'inci kada ka yi ƙarya kada ka kamba ba abin da bai dace a kan baba ba kada kuma ka tawaye haƙƙin abin da bai dace a tawakewa wannan kuma shi ne alƙaunus sadar ɗin da na ba alaihi salatu wasalam a kowace hudu ba a kowane zafi sai ya karanta wa mutane wannan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كفتزا شيء نديدي شيني ونه وانت بابو تشم متنشي أشكي بابو رين وايو أشكي بابو ولا كنشي أشكي شيء زنتو كن كبتا دقوانا أبن دي فكوني شجر دا متاني وتا أبن نبيو دي فكوني شجر دا متاني وتا شيني فرجي wanda da shi ake aiwatar da zina da shi ake aiwatar da fyaɗe da shi ake yin maɗugo da shi ake yin liwaɗi waɗannan laifuffukan kuwa manya-manyan laifuffuka ne waɗanda muninsu bai tsaya kan kece haƙƙin ɗan adam kaɗai ba kece haƙƙin ɗan adam ne kece alfarma ne na mutuncin ɗan adam sannan ke ce alfarma ne na tsarin da Allah ya gudanar bai yarda a sadu ba sai ta wannan hanyar shine lalata tsarin gidan aure wanda wannan tsari ne da Allah mazaukakin sarki da kansa ya sanya shi a cikin fitar ɗan adam kuma ya tsara masa shi a dukkan shari'u cewa in har mace da namiji za su sadu farjin wani ya taba wani farji to lallai a yi shi bayan an daura aure in aka saba ma wannan to lallai an rushe babban ka'ida ko an ɗauki hanya na rushe rayuwa ko zamantakewa ko institution na aure ke wannan ba ƙaramin laifi ba ne shi institution na aure shi ne tubali na gina kyakkyawar al'umma in aka lalata shi to al'umma ta lalace wannan shi ne mummunan yanayi da muke ciki duk mabarnaci yana so ne ya lalata mace in ya lalata mace ta zanto za ta iya yin wasuwasi Da kada hankalin namiji ya zanto zina ya zanto ruwan dare a waɗansu ɓangarorin gwaninta shi ne a ce mutum yana da french. Hmm? shugaba bai zanto shugaba a ce sai yana da 'yan mata hmm? masu masu aiki a ce a kowane ɓangare na tasiri wa mutane sai an ɗauki waɗansu mata da aikin da za a yi da su shine ya za a yi su fitini waɗansu mazaje da yanzu to aikin polis za a ɗauki waɗansu mata ba don kai ba saboda kyansu domin bukatar ta zo ana neman bayani a wajen wani a tura ta ta san yadda za ta yi ta zanto budurwarta ta yadda zai barna da ita daga nan kuma zai iya gaya mata kowane irin sirri da ake bukata a wurinsa haka nan a ƴan leƙen asiri haka a sojoji haka a wane ne haka a makarantu a wane ne a kowaɗanda kawai ba wani abu ake nufi ba yadda za a yi a lalata wata ya mace din don ta lalata waɗansu mutane wani abu ne da ya yaɗu ya zanto ruwan dare to wannan wanda suke yi ma na ɗabi'a kenan mace ta sadu da namiji ko namiji ya haɗu da mace hmm? zina mun san duk munin zina Allah madaukin sarki yana cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan eh, wa sa'a sabila kada ma ku yi kusa da zina don abinda Allah ya ce kada ma a kusa da shi jumunin sa ya girma yace saboda mummunan hanya ne bab alfahsha ne mun sha mako maganar alfahsha shine duk barnar da munin sa ya kai kowa da kowa yana kambaba shi Hmm? mummunar hanya Allah madaukin sarki ya sifanta mummunai ya ce ba ta zina والذين لا يقتلون مع الله لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون بس الزنا ومن يفعل ذلك يلقى أساما كاجي هذا شركة دكيسا كيد الزنا يتشي ودنم ممني باسا ينسو duk wanda ya fada cikin waɗannan to zai gamu da mummunan sakamako hmm? Allah ce wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af azabu yau yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana za a ninninka masa azaba ran tashin alkiyama kuma zai dawwama a cikin wutan jahannama yana kaskantacce duk wanda yake yin ɗaya daga cikin waɗannan da kunga abinda zai shigar da kai wuta ya sa a ninka maka azaba ya sa ka dare a ciki kana walakantacce ba abu ne da ya dace mummani mai tsoron Allah ya yi kusa da shi ba to ina kuma waɗanda sun fita daga wannan tsarin wai a ce mace za ta sadu da mace ko namiji zai sadu da namiji wanda a duniya yau har waɗansu ƙasashe wai sun halatta sun yarda a dokan kasansu namiji ya auri mace namiji ya auri namiji mace ba ta auri mace wannan ko a tsarin dabbobi babu shi ko a tsarin dabbobi babu shi amma ya a ce waɗanda suke dawar sun ci gaba kuma wai mu ana ce mu mu yi koyi da su mu nemi ci gaban su wannan wani ci gaba ne ci gaban mai hakarin da yake nan ko to wannan ba taba samun lokaci da dan adam ya yawa to ainihin lalace cikin tunani da hankali irin wannan yanayi da za a ce wai an halatta wannan kuma ba haka ba duk wanda ya tsangwame su ma har za a iya mashi tara ko za a iya kai shi kurkuku wai ya yi laifi in ka nuna musu tsangwama wai ana kiransu almisliyina masu auren jinsi ɗaya kai ya kai a waɗansu ƙasashe kamar da mun sha faɗa a nan ɗan kama a gida a makaranta in ya nuna kyama mai irin waɗannan to za a zo a kama ka a ce kai ka cusa masa wannan mummunar aƙidar na kyama kyamar yan luwaɗi wai na baƙi da sai kai kyamace su ballantana ka ce abinda suke kuskure ne wai in ka haka ka shiga haƙƙin ɗan adam ka ga yadda mutum yake hankalinsa ke lalacewa idan ya bar markin shirya to duka waɗannan domin a ƙara sauwaƙe hanya ne na shiga wuta domin za a amfani da wannan farji shi annabi ya ce daga cikin abubuwan da suka fi shigar da mutane wuta wannan ɗin farji ɗin to akwai sabubba da dama masu shigar da mutane wuta kamar da na faɗa sannan ɗaya daga cikin mizar karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani shine idan aka ce maka karka bitan to ba kyale ka ake yi wa kawai yanzu da ce ma karka bitan akwai halaka hmm? ya dace in ce maka ga hanyar da akwai tsira to haka alkur'ani yake haka tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake duk abin da aka ce maka kada kai to an baka kofofi na abubuwan da ake so kai kuma wanda sun fi wancan yawa shi yasa musulunci halal ya fi haram yawa hmm? halal ya fi haram yawa abubuwan da aka faɗa aka ce haram hmm? da waɗanda aka faɗa aka ce halal ko aka bari aka ce maka zo da ba faɗai wannan ba to halalun ne wa uhilla lakum ma wara'a zalika bayan wannan duka an halatta muku to su sun fi yawa to shine abin da annabi ya anan bayan an yi tarhibi sai ayi tarhibi ko an yi tarhibi sai ayi tarhibi naka tsoratar da ku kuma sai a faɗaitar da ku in aka nuna muku hanyar wuta kada ku bi sai a nuna muku ga hanyar aljanna ku bi shi yasa annabi alaihi salatu wasalam ya ƙara musu da cewa abinda kuma ya fi kowa ababen da suka fi shigar da mutane aljanna sune waɗannan na farko tsoron Allah dama Allah ce uiddat lil muttaqin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin dama an tsara an kinsa aljanna sai dan masu tsoron Allah saboda babu abin da yafi kai mutane wato ainihin aljanna kamar tsoron Allah al الشيخ fadlur rahman muhammad fadlur rahman al-ansari wani littafin sai zai rubuta da turanci yana magana akan foundations name na ko muslim family in the quran ko muslim society in the quran wato taraku na gina al'umman musulmi al-Qur'ani mai girma to dai zo yana bayanin yadda musulunci yake gina mutum sai shi musulunci yana gina mutum ne wanda yake da integralistic personality wanda yake da shakhsiyya mutakamila wanda yake da cikakken siffofi wanda suke mayar da shi cikakken mutum sai shi ƙur'ani ya faɗi siffofi a dunkule guda bakwai ne na musulmi wanda yake mai cikakken siffofi to siffa na farko ɗin shine takawa shine mene takawa sai shi to takawa a iya nashi zurfin bincike Alƙur'ani mai girma ya kunshi abubuwa guda uku ya ce taqwa ya kunshi na farko imani da Allah ba sai kayar da akwai shi ba za ka tsoro zaka ya ce abu na farko shine imani da Allah ya ce abu na biyu shine abin da mu muke fassara taqwa da shi mu muke fassara taqwa da shi da waza tsoron Allah yawa ai ba za ka tsoron sai Allah ba ai sai ka yi imani da shi sai shi abu na farko shi ne tsoron shi ne imani da Allah abu na biyu tsoron Allah shi ma ba za ka yi tsorace shi ba sai ka san shi shi ne sanin Allah ba da wucin su da ƙaunarsa so imani da Allah sansa da ƙaunarsa saninsa kai da sansa da ƙaunarsa sanan na uku tsoronsa waɗannan abubuwan su ne kawa hmm? su ne mai kawa na ƙara muku biyu kenan yau ko suna cikin ta ba tsoron kaɗai ba hmm? banda tsoron Allah hmm, imani da Allah da saninsa da ƙaunarsa waɗannan tare da tsoronsa su suke baka abinda ƙur'ani yake kira ta kawa kun gane ah. to in ko mutum yana da wannan akwai wanda da ya fi wannan shigar da mutane cikin aljanna daban ba za ka shiga aljanna ba ma sai akwai wani nau'i na takawa sai akwai wani nau'i na takawa kuma bai wuce ɗaya daga cikin uku ɗin imani da Allah ai mun karanta baya ko ah. ba wanda zai shiga aljanna in bai imani da Allah ba babu mai shiga aljanna sai mummuni to mummunin kuma shine in yayi takawa to ba zai shiga wuta ba kuma zai shiga wuta ba amma in da yi takawan ba ya mutu yana yin mummuna yana iya shiga wuta ko sannan daga baya imanin dai zai cicciɓo shi ya cicciɓo shi ko ah, daga ƙarshe ya shiga aljanna waɗannan su ne wanda mutan aljanna za su na kiransu eh tsofaffin in gidan jihannama Allah karka samu a cikin abu na biyu wanda shi shine mahallin shahi ne kyawawan da biyu, kyawawan da biyu. so a ce mutum ga imani hmm? ga taƙawa ga son Allah ga sanin Allah sannan kuma ga kyautata alaƙa da mutane to mun karanta a baya wannan damar annabi alaihi salatu wasallam ya ce in ba ku labarin mana mutanen da ni na fi su a cikin ku hmm? kaji ba wanda annabi ya fi so hmm? ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm qiyama kuma wanda suka fi kusan majalisa wurin zaman su ya fi kusa da nawa a ran tashi qiyama annabi ya ce zuwa wane ne ahasinukum akhlaqa waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u a cikinku ka daga cikin sabubba na shiga aljanna su ma suna da yawa mafiya wato gafi wajen shigar da mutane aljanna su ne taƙawa da kuma kyakkyawan ɗabi'u Allah ka kyautata mana ɗabi'unmu ka sa ya zanto sababi na shiganmu aljanna hadisi na gaba ɗari biyu da 290 malam ya ce haddasa na abdullah ابن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل ابن عطية عن شهر عن ابن حوشب كيانكوف عن أم الدرداء سكتي الصغرى قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي wannan حديث هنا mawkufi dangane أبو آه، أبو الدرداء darda kuma akwai shahar ibn haushab a shiki amma abinda hadisin ya kunsa ya zo a kikkiawan hadisai ingantattu kalan qama abu darda umar darda matar abu darda yana da mata guda biyu dukansu dukansu ana kiransu umar darda ta farkon ita ce al sahabiya ta biyun ita ce asubura yar karama din wannan riwayar daga ita asubura ɗin din hmm? قال قال قام ابو الدرداء ليله يصلي ابو الدرداء يا تاشي ددردري yana salla a wanne daren faja'ala yabki sai ta ga duk daren gaba ɗaya addu'ansa a sallolin kuka yake yi wa ya kulu yana cewa Allahumma ahsanta khalqi fa hassin khuluqi ya Allah ka kyautata halitta na ina roƙonka kuma ka kyautata halayena hatta asba addu'an da yake yi kenan har yawa ya gari kuntu sai na ce ya abad darda da daga haka sai ta ce masa ya abad darda ma kana du'a'uka منذ الليلة illa fi husn al-khuluq me yasa addu'an ka fa tun farkon dare da ka tashi kiyamul lailin nan ba ka yi addu'an komai ba sai kyakkyawan hali faƙala sai ce ya ummar darda ya ke ummar darda innal abdal muslima ki sani bawa musulmi ya suna kulukuhu wadda halayensa za su zanto kyawawa halayensa suna zanto kyawawa musulmi yana yin kyawawan halaye hatta yudkhiluhu husn khuluqihi aljanna har kyawawan halayen nan nasa su shigar da shi aljanna wato dai daga cikin abinda ke kai musulmi aljanna da wuri kyawawan halayensa wa yasi'u khuluquhu tace musulmi ya yace ko yace musulmi halayensa suka munana hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar har munanan halin nan nasa su kai shi wuta wal iyaz billah wal abdul muslim har yanzu dai bawa musulmi yughfaru lahu wa huwa na'im yakan kai saboda kyawun hali ana gafarta masa zanubansa yana ma bacci za ka iya zuwa ka kwanta kana bacci amma ana gafarta maka zunubanka sai ta ce ban gane ba kultu sai na ce ya abad darda kai fa yughfaru lahu wa huwa na'im ya za a gafarta wa mutum <laughs> yana bacci kala ce yaqumu akuhu min al-layl dan uwan shi musulmi da ya kyautata maza, zai tashi yana qiyamul layl shi wannan dan uwan ha fa yajtahidu yayi kokari fa yad'u Allah azza wa jal yi roƙon Allah ya roƙon masa gafara fa yustajibu lahu sai Allah ya gafarta masa wa yad'u li akhihi fa yastajibu lahu sai ya nemi Allah ya gafarta ma wancan dan wannan saboda ya mishi kirki sai Allah ya amsa masa ha fayastajibu lahu fihi sai Allah ya karbi addu'an sa da ita gongo yana nuna mana abubuwa da yawa na farko dai wannan mun sha faɗa falala na qiyamul layl to ga lokacin qiyamul layl ya ƙara so ko muna sha'aban ba to ya dace a kula da qiyamul layl a dukkanin salloli na nafilfili babu sallar da ta kai falala na qiyamul sallah cikin dare to sahabbai wannan shine ɗabi'arsu. su hmm? baka samu wanda baya da wani lokaci a cikinsu da ya keɓe yana tashi da daddare ya bautata ma Allah madauki sarki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun Wata rana Abdullahi bin Umar mafarki ya tsorata Hmm? Yaga kamar an ɗauke shi za a yi ta hagun da shi ɗaya farka duk da shi ya ji ana ce masa lantura'a annabi sai ce masa lantura'a <laughs> karka tsorata ko ka wace amma dai sai ce ni'mar rajulu abdullahi lau kana ya ƙumu min allai ya ce abdullahi kai mutumin kirki ne ina ma da kanan kiyamul Ya ce daga rana bai saki barin kiyamul lai ba har ya mutu to ga Abu Darda yana kiyamul lai a kiyamul lai kamar da kuka sani ana yi addu'a ko akwai wurare na yin addu'a a sallah har wurare tara ko goma sha ɗaya da ake yi a sallah hmm? anan imma yana sallan ne imma yana yana addu'an ne a sujjadan za ta ji ko kuma ban yayi sallama ne yake yin addu'a hmm? ko a wani gurbi ne daga cikin guraben da ake yin addu'a a sallah to ko raka nawa yayi ba mu sani ba amma dai da in yazo addu'a addu'a dai kawai yake yi. Hmm? wato banda inda akwai al-adiyal ma'sura kenan ko banda wanda ga abinda annabi ya ce ayi a wurin wanda aka bari abu za zaka iya ƙara naka a wajen malaman da suke siya za a ƙara ɗin kenan ko hmm, a cikin sallah amma ana yin addu'a a sujjada hmm, in kai al-ma'zur zaka iya ƙara ka dau waɗansu daga cikin addu'o'i na Annabi alayhi salatu wassalam kai su malamai suna ganin ma zaka iya yin ƙarin addu'arka haka nan idan an gama tahiyya kafin ayi sallama hmm, shi ma lokaci ne na yin addu'a sannan bayan an yi sallama shi ma lokaci ne na addu'a akwai waɗanda na sallan farila da aka ce kai ko in ka gama su za ka yi duk addu'an da kake so hmm? babu wani malamin da ya hana wannan kun gane? to a ko'ina ne a nan ana buƙatar a yi addu'a da daddare shi ma addu'an kansa ko ba sallah da daddare yana da falala to ina kuma an yi shi bayan an yi sallah ya fi ya fi falala hmm? annabi alayhi salatu wasalam in yayi witri yakan yi addu'a in ya idan da sallarsa na dare yakan yi addu'o'i to wannan shine fa'ida ta biyu fa'ida ta uku da kuji addu'a ya kwashe dare gaba da yana addu'a guda ya Allah ka kyautata halina kamar yadda ka kyautata halittarsa dan Allah duk wanda ya san yana da mummuna hali yayi koyi da abin da a wata ka kebe dare guda kai wannan addu'a insha Allah zaka ga canji a halayenka idan kai da ikhlasi kana son lalle Allah ya gyara maka halinka saboda ai zaka yi ko da sabubba kenan ko to in kai riko da sabubba ka roki Allah madaukakin sarki a dare kuma kai addu'a Allah ya kyautata maka da biyunka to insha Allah za ka rabu da kowa lafiya sai ya sake faɗa da ta tambaye shi mai yasa yayi wannan sai ya faɗi shine abinda muka ji a hadisin annabi hmm? kyawawan ɗabi'u yana kai mutane yana kai mutum ina aljanna kenan da ɗabi'u na kai mutum ina wuta sannan sai karawa wani abu wata fa'ida na kyawawan ɗabi'u shine za ka yi wa mutum kyakkyawan ɗabi'a ya ji daɗi hmm? zai je maka addu'a kai kana nan kana share baccinka Allah yana gafarta maka zunubanka baka san me kai ba ba wani abu kai ba ka kyautata mai mu'amala da iyayenka da abokananka da ƴaƴanka da ɗalibanka da mutane da kuke hulɗa da su ne da kullum idan kai wato inganta mu'amala da su sai ga ya zanto baban da Allah zai sa suna maka addu'a kuma in sun yi din ya karba ya gafarta maka kurakuranka saboda haka mu kokarta wajen gyaran ɗabi'un na so mu gama babin ne amma ban sani ba zai yi lokaci yayi nisa ba mu fara da wuri ba to ina jin za mu tsaya hadisi biyu muka yi kenan kawai to babu da sai mu tsaya ko abinda muka faɗa ya zanto daidai farla ce daga Allah muna roƙon sai da dama wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. <coughs> Okay, ya daman kashi sai wani sallah. Allah